rundunar dakarun tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru da na karo-karo na alfa waɗanda suke yaƙi da 'yan ƙungiyar boko haram su sake canja sabon salo na yaƙan 'yan ƙungiyar boko haram musamman ma a arewacin ƙasar ta jamhuriyar kamaru a garin kwalfata zuwa kan iyakan ƙasar tarayyar najeriya yanzu dai suna shiga ƙauyuka ne domin gano maɓoyan maharan na boko haram domin zakulo su a duk anda suke har ma da ƙona ƙauyukan da 'yan ƙungiyar ta Boko Haram suke laɓe. Wannan ne ma yasa malamin cocin Gregoire ya ce. Tu es musulman, tu es catholique, tu es protestant, tu es adventiste, tu es Boko Haram, tu es mon frère. Ko da kai musulmi ne, ko protestant ne, ko kai dan kungiyar Boko Haram ne, to kai dan uwansa ne, amma ka san kana aikata mungun aiki. Kana ya ce zai ci gaba da karantar da jama'ar da suke koyon addinin Kiristanci a wannan bangare na arewacin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. su har ma yayi wa wani dan jinjiri suna a wani coci da ke wannan bangaren. Pascaline, je te baptise. Attention cette fois. Au nom du Père et du Fils Wani kwamandan haɗin kan rundunar sojojin na karo-karo wanda ake kira Operation Alpha ya ce za su ci gaba da haɗa kai da 'yan ƙato da gora da ma 'yan banga na wannan ɓangaren domin gamawa da maharan Boko Haram a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru baki ɗaya ga abin da yake faɗi. ya ce idan yan kato da gora da ma yan banka sun hango yan kungiyar ta boko haram ko wani abin zai fargita su to su kira su kuma nan da nan za su kawo musu ɗauki, shi ma kwamandan yan bangan da na yan kato da goran suka ce za su ci gaba da ganin cewa sun aiki kafa da kafada da dakarun tsaron domin cimma burin su na wanda da zaman lafiya a jihar arewa mai nisan muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru